Ah, salma na sa. gobe muna da bakin auditors za su shigo daga abuja domin su tabbatar da zaman kamfani kin fahimta mm. da fatan cewa duk takardun kamfani kun yi dokumentin din su kun ajiye wuri ɗaya. eh mun haɗa dokument ɗin but suna wurin abokin aiki to shi na fesil ɗin wallahi oga jiya ya sanar min da cewa bai da lafiya ba zai samu shigowa ba yau ni kuma wallahi da nazo na manta ban sanar da kai ba ayi yi haƙuri to shi ba komai ayi lafiya ita ce gaba da komai abinda nake so da ke diya da za a yi kokari ki samu kullun sa a yau ki rike dan kina shigowa da safe gobe ki lalle ki tattara dukkan takardun saboda idan mutanen nan suka ƙara so da ki za su zauna zaki ki musu bayanin duk halin da kamfani ke ciki

eh ina to a ni ba ba gane ba yi ba ba zan gane ba mu a daidaita sau da kudin ta to shi kenan mai sau da Allah ta masa Assalamu alaikum કાકાને વજા ઓકે જો તો શી કે ને ફેસલ છે મંજુ આહા لا لا ينبو شيء كذا سفاني كم تعجبني Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sun da zuwa Salma. Faisal ne wannan da ke gani su ne abubuwan da suka rage min a cikin rayuwata nake gani sun rike samun sanyi a cikin zuciyata zan so mu rabu da juna mu dona kula juna har abada kar ka manta ni mata aure ce yau ko ba ni da aure bai dace haka a gare ni ballantana ina cikin shigar aure me yasa za ka yi mu haka ke dakata sun dama yake da magana shinge shinge shinge wannan irin shinge ne ba na son dinga jin irin wayannan maganganun a cikin kunnuwana ba na son jin su har akwai wani shinge da zai shiga tsakanin soyayya da ke babu shi wallahi ban gan shi ba salma ya kamata a ce kin tausaya mu haba salma ki tausaya rayuwata ya kamata a ce kin cire murɗin da ke damuna a cikin zuciyata sun kin sani sanin kanki ina san ki ina ƙaunar ki ina kishin ruwan ki ni gaskiya ba zan iya yin abin da kake kake nufi ba ka yi haƙuri ka bar ni in tafi ni salma ki taimake ni ha me haka kuskura ka zo kusa da ni wallahi ba salma salma ni ne ba ya kamata ki wanke min raɗin da ya daɗe yana damuna a cikin zuciya ta salma wallahi kakka kuskura ka zo kusa da ni wallahi zan iya kashe kaina na gaya maka salma a'a ba za a yi haka ba salma ba za a yi haka ba ba za ki kashe kanki ba ki banna a duniya ba in dai za mu mutu sai dai mu mutu tare da gani hakki ta ka bude mu kofa fita bude mu nace ba salma ba salma ba za ka bude mun ba ne shikenan सलमा सलमा Bismillah. Bismillah. kai ina so zan tambaye ka menene haɗinka da matata wannan wata? ai barka jin gaya maka ban da an san wannan kalmar taka kamata a ce ka koma gida ka je ka samu wannan amsar da bayan taka amma ni abin da na sani wannan hoton da kake gani wata budurwa ce suna soyayya da saurayinta sai wani mai kuɗi kai wani mai kuɗi ya nuna kuɗi ya zo ya ɗauke ta ya tafi da ita kai baka bani amsar tambayar da ne maka ba ban zo gurinka don jin labari ba ban kuma zo gurin ka din jin waɗannan waƙoƙin da kake so ka gaya min ka bani amsa me haɗin ka da matata kai ka bani amsa da na tambaye ka na ce maka bani da amsar tambayar ka ba a ya kamata ka samu wannan amsar tambayar taka ba a gidanka ya kamata ka samu wannan amsar tambayar taka ba za ka bani amsa ba Amir, hmm? lafiya har ka shigo, ni ban sani ba. Sorry, na gaji ne sosai. Mota ce ta bani matsala. To, wa Allah da ya sa ba wata babban matsala ce ta tsaye da kai a waje Na zo. da Allah na dan duba ban ga flask ɗin tea nan ba da komin saboda na dan san sha tea ɗin yadda jikin na yi min na jin daɗi na dan sha baƙin tea ɗin zan dan samu sassauci Amir kamar jini a hannunka ka. me yasa Me ya same ka? Kin san da yake na ce miki wannan karfen motar da ya ya dan lalace a motar to ya cika min hannu na zata ma jinin ya tsaya ashe bai daina zuba ba amma dai ba ba babban rauni ne ba ko san barin dan watsa ba neman flask din mm. ina son shi watsa ba da kuma flask din sai sunana asp samba mash jami'i daga headquarter bincike um, ina fatan kai ne amir abubakar eh ni ne wannan matar taka kuma salma hudu ko ita ce an buƙaci da na tafi da ku ne can ofis mu domin ku amsa wasu tambayoyi kana nufin wai har da ta kenan of course so idan kun je kun amsa tambayoyin yadda ya kamata to za ku iya dawowa da wuri shikin ok bada kuje hmm. bari mu ok to just one minute fa don kun san ba ma ɓata lokaci a wajen aikinmu Namaste. malama salma kina aiki ne a kamfanin silver construction haka ne ok to menene ki da wani sabon ma'aikaci wa shi faisal ahmad abokin aiki na za ki iya sauƙaƙa wa kanki wajen yin bayanin komai cikin gaskiya kuma kika taimaki kanki ba ki yi ƙoƙarin ɓoye min gaskiya wallahi yana mai abokin aiki na ne tare muke aiki da shi an samu labarin batan sani tun a shekaran jiya wanda aka neme shi a karasa kuma ana nan ana bincike ko za ki iya gaya min alaƙar da take tsakanin ki da shi abokina ne a wurin aiki abin da na sani kenan haka ne na san abokin aikin ki amma na ganin yana wata lokacin kenan da kama aikinsa ko to amma akwai hotunanki da suke aka ba a ɗakinsa wanda wayannan hotunan sun nuna cewar daga ɗaukan wannan hoton zuwa yanzu ya kai kimanin shekara biyar wannan kuma ya nuna cewar akwai tsohuwar alaƙa a tsakanin a cikin wannan shekarun biyar da suka wuce haka ne kuma bincike ya nuna cewar a ranar da za a neme shi a rasa kin je gidansa da safe ko ina yake wannan ya nuna baka kishin matarka baka kuma damu da halin da take ciki a wurin aikinta ba ni ba na riga na gamsu da ilimi da hankali irin na matata akwai yarda mai tsanani a tsakanin da ita da haka na me zan dinga bibiyar wasu al'amuranta ni na da bisa da don haka ba na tunanin wani abu ne da zai iya wai zuwa ya zai ballanta na har wannan dalilin ya sa da na ringa wani sa ido don haka ni ba ruwana ta je ta yi ta ni ma je ina ba yawa haka amma koya aka yi motarka ta shiga layin abokin aikin matarka a ranar talata da ta wuce ko ranar talata da safe kana ina wai wai wai dan Allah akan me ake mana wannan tambayoyin ne ne ne kuma ita Salma me alakata da wannan abin da ake ta sakota a ciki bisa billahi wannan ai kamar da yaudara a ciki an ce yanzu mu dawo kuma ni gashi sai zuban tambayoyi ake na kasa gane me ake so a ce da ni dakata amir da ka amsa min tambayoyin da na yi maka da na amsa maka naka ko da yake bari na amsa ma na aka tambayoyin watakila haka fi amsa min na tambayoyin ina yi maku tambayoyi ne saboda matarka ta je gidan da ka je da misalin karfe takwas da rabi ta bar gidan misalin karfe tara da kwata kai kuma ka shiga gidan bayan minti uku da fitarta kuma ka bar gidan bayan karfe goma wato gidan abokin aikinta wanda ka ce baka sani ba kuma baka bibiyarta shin abinda na faɗa akwai ƙarya a ciki wallahi zan gaya muku zan muku bayanin ko faisal tsohon saurayi da ne shekara bakwai da suka wuce yanzu da aure na shekara biyu da su fi gashi kawai aka kawo shi ofishi na a matsayin su da sabon ma'aikaci wallahi iyakar gaskiya ta kenan Allah ku yarda da ni wallahi gaskiya nake faɗa ki gane ku yanzu za mu sallame ki ki koma gida da wuri so idan bukatar mu sake neman ki ta taso ba mu sake neman ki ina ma a ce ban san faisal ba ina ma a ce ban rayu a baya ba da mun yi rayuwa da kai wacce take amir amir Faisal. Me kawo ka gidana? Me ka zo yi? Salma kenan. Aina ta ni ko da na zama fatarwa. Zan zamto abin gudu a tattare ke ba. Ni ne fesan naki ba. Musu yanke har abada. Dan Allah ka taimake ni. Dan Allah ka taimake ni ka fita ka bar min gida. Haba Salma. Haba Salma. Kin ganni ba. Ni ne fesan naki ba. Musu yanke har abada. Haba Salma. ko baki gane ni bane oh mijinki ya kashe ni ko a zatansa ya kashe ni to ban mutu ba amma na yi masa haka ne domin ya je gidan yari ni kuma in samu in cika burina a tattare da ki Yawwa, hello? Um, Ibrahim, ka gane yanzu mutumin naka ya fita daga cikin ɗakina. A tunaninsa ya kashe ni. To ka san da za'i so nake ka laɓe a kan kwanan layi. Duk abin da yake yi, duk inda zai je ka bi mu a baya. Idan yanzu na san ya fita zai dawo. To ba matsala don Allah ka tsaya. Gashi nan ma ina jin motsinsa. wallahi faisal ba na son ka na tsane ka ba ka da tausayi ka cuce ni ka cuce bawan allah da bai san hawa ba bai san sauka ba wallahi na tsane ka ka fita ka bar min gida allah ya isa tsakanin ne da kai ka fita ka bar min na. to to to shikenan an zo ƙarshe ni ko zan ajiye wani tarihi a duniyar nan za a rubuta shi a tarihin masoyan duniya kin san me zai faru zan ɗauki babban mataki zan kashe ki na kashe kai na sannan shi kuma yana gidan yari a can za a kashe shi kin ga shikenan an yi bi babu Mm-hmm. <laughs> kin ga wannan uwar ita ce ajalinki zan kashe ki na kashe kai na. kashe ki na yi bi ba ta kina nufin cewa zan yi dakon soyayyar ki ne tsawon shekaru wallahi ba zai ba wannan asarar ba da ni ba wannan baya gaba na <laughs> irin za su ka kaga kai Ka ji nasara? Ba ba. Ni ne da nasara. To ni sani cewa in take so ba kai take so ba. sannan kuma da soyayya ta za ta mutu haka ma da soyayya ta zama ta cikin raina kana bata kanka lokaci iska tana wahalar da mai kayan kara amma ni take su har abada ta wace ba taka bace ƙarya kake mai yaudari ƙarya kake ina son mijina ba na ƙaunar ka idan akwai wanda na tsana a yanzu to kai ne ka yi samun nasara zuciyata a farko amma a yanzu ka duba yadda ta kasance da kai wallahi faisal na yi nadamar sanin ka. na tsane ka